Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga shafin Turkiyya na Hausa wanda suka wallafa a shafinsu na sada zumunta kamar yadda kuke gani. Shi dai wannan shafin jarida ya wallafa cewa jirgin yaƙin sojojin jamhuriyar Nijar ya kashe fararen hula a bisa kuskure. Kamar yadda sanarwar ta ce lamarin ya faru ne bayan jami'an tsaro sun hango wasu 'yan bindiga a kan babura. suna tsara yadda za su kai hare-hare a yankin Libiri, Bulangiga da da kuma yankin Garbunwa a ranar Juma'a da daddare zuwa safiyar ranar Asabar. Ma'aikatar Tsaro ta Jamhuriyar Nijar ta ce wani jirgin yaƙin rundunar sojin saman ƙasar ya kashe fararen hula bisa kuskure a harin da ya kai wa 'yan ta'adda a jihar tilibiri da ke yankin. da ke da iyaka da Burkina Faso. Ta kuma bayyana haka ne a wata sanarwa da aka karanto a gidan talabijin na ƙasar RTN a ranar Asabar da Maraice. Sanarwar ta ce lamarin ya faru ne bayan jami'an tsaro sun hango wani gungun 'yan bindiga a kan babura suna tsara yadda zai kai hare-hare a yankin Libiri, Bulangiga da garbuwa a ranar Juma'a da daddare zuwa Asabar da safe. daga nan ne aka bai wa wani jirgin yaƙi umarnin kai musu hari kuma an yi nasarar kashe 'yan bindigar sai dai sanarwar ta ƙara da cewa washegari da jami'an tsaro suka je yankin da lamarin ya faru don duba halin da ake ciki sun gano cewa jirgin yaƙin ya kashe fararen hula ko da yake ba ta faɗi adadin waɗanda suka mutu ba ma'aikatar tsaron ta ce an kwashe waɗanda suka jikkata izuwa asibiti domin ba su kulawa kazalika jirgin yakin ya yi hatsari a wata sanarwa ta daban ma'aikatar tsaron nijar ta ce wani jirgin yakin rundunar sojin saman ƙasar ya yi hatsari a kan iyaka da burkina faso sanarwar ta ce jirgin ya faɗi ne a ranar juma'a da misalin karfe sha biyu da kwata na rana jirgin rundunar sojin saman nijar ya yi hatsari ne a yayin da yake ƙoƙarin sauka a wani sansanin sojoji da ke garin kan care kusa da iyaka da ƙasar Burkina Faso, in ji sanarwar. Sai dai sanarwar ta ce babu wanda ya rasu ko da yake jirgin ya lalace sannan jami'i ɗaya da ke cikinsa ya samu rauni, wanda nan take aka yi masa magani. Da muke addu'ar Ubangiji Allah ka kare mu ka ba wa sojojinmu ƙwarin gwiwa da nasara a kan 'yan ta'adda, Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni nagari. ka tsare sojojinmu da ke bakin daga wajen kare lafiyarmu da ƙasarmu amin summa amin